والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يقين أمام أسأل بركة إنا من العلم الحرم يساك سأدوى أمام مسألة شمع البركة وإن كانت نتاكم الأدب المفرد من الإمام البخاري mun fara littafi tiriyan tiriyan mun fara da haƙƙi mafi girma a kan ɗan adam bayan haƙƙin Allah shine haƙƙin iyaye ko kuma a cikin iyayen ma haƙƙi mafi girma shine haƙƙin mahaifiya ita ke da haƙƙi mafi girma manzana sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta matakai ɗaya biyu uku sanan mahaifi ya zo mataki na hudu sannan kuma duk makusanta suka zo daki daki al-aqrab fal aqrab thumma adnaka adnaka kamar yadda manzo Allah ya fara daga cikin girman haƙƙin mahaifiya ta kai ta kawo mutum ko da sa'o yayi ya shiga hakkin Allah sosai yayi barna ɓarna ya ta'addanci yake neman hanya mafita to in dai ya koma ya shirya da Allah subhanahu wata'ala kuma ya riƙe mahaifiyarsa ɗari bisa ɗari ana tare insha Allah ana tare insha Allah wannan Allah zai yafi masa kamar da ya tabbata a hadisin da muka wuce ko hadisin Abdullahi bin Abbas da wani bawan Allah gigi da raɗaɗi na kishi ya kama shi ya kashe wani bawan Allah na daban sannan dukkanin ayoyin da suke magana akan azaba da bala'i kaga suna ta yawo a kansa za su iya fada masa da ya zo yana yawan mafita tambayar farko da abdullahi bin abbas sahabin manza Allah dan amin Allah ya masa shine me shin mahaifiyarka tana da rai ya ce a'a to daga baya ce ka je ka tuba da Allah ka nemi kusanci zuwa gare shi ɗaya daga cikin ɗaliban ibn abbas abba yake sai na na samu ibn abbas ta tambaye shi me yasa ka tambaye shi me yasa ka tambaye shi game da mahaifiyarsa me yasa ka tambaye shi kuma ba sai mahaifiyarsa yace ni ban san wani abu ba da ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi fiye da bin iyaye musamman mahaifiya fiye da kyautatawa mahaifiya to a wannan sati insha Allah za mu tashi babi na gaba babu birrin abi babin da zai bayani akan girman matsayin mahaifi yin nagarta yi wa mahaifi da'a uba kenan حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن مالك خالد عن ابن الشبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك wani hadisin da shi muka wuce a baya amma a baya ya kawo shi ne azimmar yi wa mahaifiya biyayya nan kuma yana kawo shi ne yi wa mahaifi biyayya ya ce wani bawan Allah yake tambayar manzo Allah cewa zan yi wa nagarta fiye da kowa wa zan kyautatawa fiye da kowa wa zan wa biyayya da da'a fiye da kowa manzo Allah ya ce mahaifiyarka ya ce mataki na biyu fa saiwa wa ya ce mahaifiyarka ya ce mutum na uku ba ya ce mahaifiyarka ita ce ta farko ce ta biyu ta ce ta uku ya ce mutum na hudu fa ya manzo Allah ya ce mahaifinka حدثنا بشر بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني ونبأ الله يزوج من الله صلى الله عليه وسلم يتي يا من الله ميزاك أمرتني دشي فقال سيما زعلا بر أمك كيوما يفيك بيئة دعا دنقر تارك يوزتاوا ثم عاد sai mutumin nan ya sake dawowa ya maimaita ki ne ce ya manzo Allah me za ka umarce ni da shi manzo Allah ya ce masa birra ummak kai nagartar da ga mahaifiyarka sun ma'ada karo na uku ya maimaita da me za ka umarce ni ya manzo Allah qala bi fa qala ya ce birra ummak kai mahaifiyarka nagarta sun ma'ada rabi'ata ya ƙara karo na hudu faƙala birra a ba sai ce kawai mahaifinka nagarta kaga a ji hadisan guda biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai haƙƙi na biyu shine mahaifi to sai mu dawo kan tambayar mu ta satin da wuce satin da ya wuce idan aka samu cin karo da mahaifi da mahaifiya umarnin su ya karo da juna mahaifiya ta ce eh mahaifiya ce a'a mahaifiya ta ce fita mahaifiya ce shiga zauna tashi duk kuma a lokaci daya yaya za ka yi hmm? in yi kisa zantuwa idan an samu cin karo haƙƙin mahaifi da haƙƙin mahaifiya ya faru ana samu da yawa ba wai mana faɗa ba ne ana samu da yawa ana samu da yawa ba na manta eh, satin da ya wuce na karanta wata fatawa ta lajina wani yaro ɗan kimanin shekara goma sha takwas saurayi ke nago mahaifinsa a garin chatin ya cato wata ko ta cato shi sai suka shirya aure kawai suka da sharfin wannan mata daga cacin ba. kaga tunda an ce yaro ɗan shekara 18 na farin akalla dai sun shekara 19 da wannan matan ko akalla kenan daga chatin ba suka daidaita magana aure sharɗin wannan mata ya chatin shine sai ya saki uwar gidansa rana ɗaya babu notice babu komai ba Allah ne ya saki wannan mata mahaifiyarsu kenan yana da ƙanne guda hudu shi na biyar da ya sake su kuma shi aikin mahaifin shi ne yana a tura shi a kwasa ɗinsa can a tura shi can a tura shi ba guri ɗaya ke zaune ba kuma da bayan su zabar mahaifi a ranar bayan sati ɗaya aka mata transfer yadda aka tura su cikin wani nisan duniya kuma uban ya ce distribution shi ta kan uwar bayar allah miskiniya ba san kowa ba sai mutunta su yayanta yanzu kuma uba ya ce su biyo shi shi kuma dan abin da yake tunani ita wannan mahaifiyar ta su baban baban mahaifar ta sun rasu marayi ne ya ce kenan ko akwai marayi maraya babban wanda ya wuce balaga ya wuce marayi shigo amma ka san mace dole tana cikin kulawa a duk ƙa'ida da musulunci kulawa iyayenta kulawar mijinta kulawar 'ya'yanta ko dole kuma duk dukiyar ta ta gana mata ce dukiyar ta kawai ta ce kawai iya eh, shi da ita kawai to haka ba ta da wanda zai tsaya mata sai shi wannan yaron nata dan shekara 18 shi ma kuma bai tsaya da kafafuwansa ba amma saboda situation ya koma dole zai zama babban mutum to mahaifin ya ce din mai jin magana ta duk ɗansa ya biyo shi shi kuma sai tafi wasa gurin mu. kaga an samu ta'arud an ko an samu cin karo to shi yasa ba wai kai tuwa ake ba ana samun cin karo sosai irin wannan tambayar da na mana yanzu an tambayi imam malik wani bawan Allah ya ce ya imam imam malik kenan Allah ji kansa da rahama ya ce mahaifina yana sudan ni kuma ina nan madina ya ce lallai lallai in taho sudan same shi ita kuma mahaifiya za ce lallai lallai kai in je ka in je ko ina muna nan tare ya ce ya zan yi sai imam malik ya ce birra abaka wala ta'asi ummaka yace kai wa mahaifinka biyayya kuma kaka sabawa sai ya zai kenan ya zai dawo Sai ai dace kai ya ya saba ya zai eh a daidaita to an kasa wa rashin daidaitun ne ma ya kawo rabuwa to asali shine wannan yana nuna maka kafin yi magana kan yaron yana nuna mana mahimmancin zaman lafiyar mahaifa ko mahimmancin cewa idan kun yi auren saurayi da budurwa kai da matarka to an kuna yin fada ku yaji ku waye daga lokacin da kuka yi yara ya kamata lalle ku kan kafin ta su saboda yanzu fadan ku ba naku ne ku kadai ba wannan sharrin fadan yana shafa yaron kuma zai shafi tarbiyyar zai shafi albarkar su ma nan da karshe takan je da uwa ta ce kaza uba ya ce kaza da kashe ko ɗayan ya tsine ko ɗayan ya tsine duwa aka cuta ya'i da aka shi sa wata mata tana wata lakca abin ya burge ni ta kai kimanin shekara wajen ashirin da wani abu a gidansu amma ba taɓa ganin mahaifiyarta da mahaifinta sun yi faɗa ba zaton su ba ta yin faɗa da aka yi mata aure faɗan farko ta ce ita gidansu za ta koma ita zaton ta muni da mata ba a faɗa kawai a ce suna faɗa su amma a ɓoye saboda kai shafi yaran to da farko kenan wa ashiruhunna bil ma'ruf wa lahunna mithlu alladhi alayhinna khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli inda manzo Allah shine ai zaman lafiya ba wanda zaka kyautata wa manzo Allah ce mafi mafi alkhairi a cikin gusune masu kyautata iyalin su yace ni kuma ni nafi kowa kyautata na iyalin inda manzo Allah alayhi salatu wassalam man Allah kuma yace wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma mu'amalanci matan ku da kyautatawa kai manzo Allah ya ce hatta luqmata tad'uha fi imratik ana lissafa sadaka ko ice da da lomar da zaka sa a bakin matarka ba ba ka abincin ba a lomar ka ɗebo ka sa a bakin da shi matarka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai manzo Allah ya ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani ya wani sujjada da na umarci mata ta yi mijinta to ga abin da ya kamata kenan ayi kai wa mutum murmushi sadaka ne kowane mutum ne amma kai wa matarka sadaka ta fi kaurin lada an gane to da aka kyautatawa da zaman lafiya shine mu'amala ta aure to in ta kasance an samu matsala matsalar ta faru ba haka ake fata ba ya kasance ga ɗa tsakanin umarni guda biyu na mahaifinsa da mahaifiyarsa kuma umarni masu cin karo da juna ya zai yi abu na farko shine ya samar da maslaha tsakaninsu shi ya zama jagoran kawo gyara kuma yana da yawa sai aka samu nasara eh saboda wani lokacin idan hankali ya bace hankalin ji bawo shi ke nemo shi shi ne da amma tunda su sun koma suna harkar yara to shi sai zama mahaifin amma ta cikin lumana ya kokari ya ga ya dawo da zaman lafiya a su na san yaran da mahaifin ya kake ta ma'anin shekara da shekaru da Allah ya taimake shi ya samu hali ya je yayo biko ya biya sadaki aka dawo da auren kuma ita shi ba ma mahaifinsa ya ci gaba da shi yadda ya ba shi wannan duk a dai zauna lafiya ko mahaifi ya ce kunyar dan ya sa ya ci gaba da zama da ga kaga mahaifi kan ji nauyin ɗansa ko in ɗan mai biyayya ne ɗa duk da cewa ɗa ne ya kan iya siyan mutunci a gurin mahaifansa kuma in ya faɗa su ji an gane to abu na farko kenan da ya kamata ya yi ƙoƙari ya zama mai sasantawa mai shiryawa idan abin ya faskara ba zai iya ba abin ya bar fansa to sai ya zama mai bi sanisan mai kakkaucewa kai nuna bangare kowa bangar suwa ne ba nasa ba zaki bari da masa bari ko ɗan kuna manya wa yake shiga sai dai wawa sai mawa bace in ya taya uwarsa wa za a zaga ubansa in ya taya ubansa kuma wa za a zaga to ne ba nasa ba a ciki da haka dole sai dai in ba zai iya satantawa ba to shikenan kowa na ne ya bari kalmomi masu ne mudara sannu sannu abu a hankali eh Allah dai ya rufa asiri Allah ya kiyaye wallahi abubuwan naku ba jin daɗi nake yau Ka zara irin kalmomi da haka na zaman lafiya idan hakan ta faskara fa ya za a yi in ta bada daga daga bayan da za a yi dole sai a ɗauki ɓangare guda ɗaya to sai a duba umarnin idan umarnin saban Allah ne to wanda ya umarni sabon Allah ya ba zarabe a shi ko ya ce kaka sake wa banka magana kaka sake zuwa gurinsa to in ya garanta zai baci abin zai kai da inuwa da sauran sai ce to umma shi kine je ba masa daga baya a gefe ba tare da ta sani ba to idan ta gano fa shi kenan sai daina zuwa a dole zai ci gaba da kula mahaifinsa haka in mahaifin ma shi kai kai sake zuwa gurin mahaifinsa ya ya tsine masa wannan tsinuwar ba zai ba an gane wannan tsinuwar ba zai ba to shi ne matakan da malam suke fara idan kuma abin ya fassara gaba daya umarnin da suke yi ya ci karo da juna kuma ba sabo ne. to da karshe dai umarnin mahaifiya ne gaba saboda manzo a ce ummak summa ummak summa-summa, ummak da aka bacin ran mahaifiya ne gabar bacin ran mahaifiya to amma kaddara kuma duk da haka sai ka amfani da hikimar da Allah ya baka da kwakwalwar da Allah ya baka wani umarnin da mahaifiya za ta bayar in ka bi sai kwabe mata shi ma ko eh mahaifinka ya ce eh ta ce a'a fita ta ce shiga to an kama wani mai ta ce to da kai ne tan duk fice ko kaga ka jinyu mata to nan sai ka auna shi yasa malamai suke cewa mai haqqut tahrim mai haƙƙi na girmamawa fiye da kowa shine mahaifin tunda ragamar gaba daya da ta mahaifin da ta dan da ta mahaifiyar da ta dan gaba daya hannun mahaifin take to da haka sai ka bin a hankali gurin girmamawa gurin kuma kyautatawa daɗaɗawa da lallani ko biyanci mahaifiya mata fi sauƙin kai ko da an yi abin ya ce shigo ta ce fita ka shigo ɗin daga baya ita cikin sauƙi watakila ka ɗan siyo tsiranka da sauran su kuma sai fushi dai kai nan da bayanai watakila maka ɗan haɗa da hawaye sai ta sauko eh ta janye wannan tsino in mata yin ta mai da ita albarka Allah ya shi ma albarka Allah ya kaza Allah ya ta fi sauƙi amma mahaifi kuma ka wasa ban ya gomje kai ba ku sake haɗuwa ba cikin sauki kuma mafi yawanci za ga wasu daga cikin magidantan maza ba su da mai faɗa musu asuji ko ta kuma ma yi mahaifiya tana mai faɗa musu ji a muhim dai za ka yi amfani da hikima ne ɗa ya ɗauki ɓangare ya ɗauki fati a rigiman mahaifansa ba ƙaramar tabewa ba ce za ga wasu 'ya'yan akwai yaron da na sani an saki mahaifiyarsa ya zo yana faɗan baƙaƙen maganu ga mahaifin mahaifin ya masa magana ya ɗauko kaddara biyu domin kuma masa tunda an yi wa mahaifin sake uku shi ma a masa wannan tabbewa ce da asara wani abin masu sha tsakanin su kai kokari da sasantu ma to kai din ka ne gaba da sai ka bi su a zauna lafiya an gane ummuk thumma ummuk thumma ummuk babu walidayhi wa in zalama babun da yake bayani akan yi wa iyaye nagarta ko da sun yi zalunci kai ya zo na bambara kai wani namiji da suna haja ko sun yi zalunci bari mu fito حدثنا حجاج قال حدثنا حماد وابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح له الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه وانا حديث كان مجكو إن حديث ضعيف anji hadithi ne ne da'ifi shi wancan sa'id ibn qaisi shine majhul al-hal ko ne sasan ilmin hadith amma ne mu koma kan ma'anar hadith ma'anar hadith za ka mahaifanka biyayya ko da sun yi zalunci to sai mu ɗauko mu fassara shi da wani hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alqur'ani Allah ya ce wa ta'awanu wala ta'awanu ku taimake ne ku tallafi juna ku haɗa ƙarfi da ƙarfe gurin nagarta da tsoron Allah amma kar ku taimake ne gurin sako da zalunci kar ku taimake ne gurin me sako da zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce unsur akhaka taimaki dan uwanka zaliman shi yake zalunci au mazluman ko shi yake zalunta sabai suka ji abun bambara kai wannan magana ta manzo Allah kar magana ne tun a zamanin Laraba na da eh su kawai Laraba ka suke mun su da saka zalimin au mazluman ka da miki dan ko shi zalunci ko shi yake zalunta in ka dan wanka na faɗa da shi ba tambaya zaka me faru ba je ka shiga a dan mata ka da wancan a barzake shi a ce masa jarar in kun koma gida ka tambaye me faru ba za ka tambaya waye ne gaskiya waye mai gaskiya ba kawai ce maka dan uwanka to da dinin musulunci zo sai ya gyara ya gyara ya faɗi kalmar amma ya bata ma'ana ta ba shi zai manzon Allah ya faɗi kalmar an shigo musulunci sai da barko suka ko ah manzon Allah mun sai ne zamu taimaki na sai ne zan taimaki dan uwana in shi in shi aka zalunta wato an zalunce shi sai ne zan taimake shi ko a karɓo masa haƙƙinsa amma in shi ke zalunci fa sai manzon Allah ta tamna'uhu min adh-dhulm sai ka hana shi zalunci fa zaka nasruka iyyahu wannan shine ka taimaka masa an gane to ko da mahaifi ne ko mahaifiya kai hanyar da zaka bi ka hana zalunci shine ka taimaka masa ko shine ka masa bibiya ba ka je ka tura shi jahannama ba sa'a inna ma la yuhibbu adh-dhalimin ko ba kaman Allah ba ya san azzalimin to sai mu dawo kan hadisi maza yana cewa la da'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq ba bai ya ga wani dan wani abokin halitta kowaye a gurin sabawa mahalici kuma za a ce inna mabba'atu fi ma'ruf ana yin biyayya ne a abin kirki abin da shari'a musulunci ta yadda da shi abin da al'ada mai kyau ta yadda da shi wannan hadisin yana da qissa bari mu ji qissarsa shi ya da sababul wurud a aya muna da sababul nuzul ko a hadis kuma muna da sababul wurud Sababul da manzo Allah sababin da manzo Allah ya faɗi wannan hadisin akai manzo Allah alaihi salatu wassalam ya tura wani tawaga ta mayaka sai ya ɗa musu shugaba sai ce lallai su yi wannan shugaban biyayya shi kenan aka tafiya a can sai ta haɗo su suka ɓata shugaba rai shugaba kuma giyan mulki ta kama shi ko power intoxicate da power mulki ta kama shi sai ya ce to ku haɗo ku haɗo wuta ku je ku haɗo itace aka haɗa itace aka zo aka kimi yace ku cinna wa itacen wuta aka rura wa itace wuta an hada itace da sai kuma an hada masa wuta yace to ku shiga ku yace a'a kafin nan yace manzon Allah yace ku mun biyayya ko suka ce eh, manzon Allah yace ku mun biyayya ko yace eh, to ku shiga sai suka fara kallon juna wasu na a shiga ne wasu na a ah. sai wani saurayi yace a'a ku tsaya mun gudo daga wuta ne zuwa gurin manzo Allah da masa samu da ko ba mun da samu gudo kike nan eh ana guduwa daga wuta ne a tafi aljanna to kuma yanzu mu zo mu shiga wuta kuma muna gani yace abin da ya kamata mu jira kunna in mun tambayi manzo Allah ya ce eh mu shiga sai mu shiga suka tsaya akan haka eh wannan shawara aka dauka to da aka zo aka ba manzo Allah labarin abin da ya faru ce da kun shiga da ba za ku fita ba yace la ba'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ma abokin halitta gurin sabawa mahalicci yace innama ta'atu kuma kadai ana yin biyayya ne fi ma'rufin gurin abin kirki abin tsaya ba a masa ba a masa biyayya to ga sai mu dawo kan hadisi wa in zalama ku kura sun zalunce shi idan mahaifinka yace kashe wannan ana yi ko a ƙauye in aka taɓo mahaifinku sai zo shi ya tara yansa ce ku da ke shi ku kashe shi kisa na ne to mai hankali a cikin a cikin yayanka sai ya samu babba ya bashi hakuri eh ya bashi hakuri su koma gefe in ya kashe shi da shi da babban da sun shiga hannu ko ba shiga ba kaga sun jefa kansu cikin uku mekin to da ka irin wannan biyayya ba za ka ba biyayya kuma akwai wacce za ta cutar da mahaifin ko kai ba ta cutar da kai ba ita ma ba za ka ba misali akwai mahaifa masu shan giya ko babu Allah ya kara mahaifan mu lafiya alhamdulillah mun gode wa Allah sai gode wa Allah da Allah ya baka mahaifa na gari ko mahaifin kan yana fada gode wa Allah wani shi ne fadan ma neman yake ka wani ma ya zo duniya ba mahaifin duk wani daɗi ne zina duniya da ya tuna wannan sai ta nasa ya bashi haka ne ko ba haka bane to dan haka idan kan ya shan giya ne ya ce ka siyo giya ba su siyo ba me yasa tutuwa zai kuma sanin sabawa Allah subhanahu wata ala ne mun faɗa da cewa mahaifiya ta ce ka je ka daki mahaifinka shi ma an ta samu a ga wani ba za ka yi ba shi ma cutuwa ce a gare ta to duk abin da gani umarni ne suka yi ma ka'ida sun baka umarni akwai cutuwa a kanka akwai cutuwa a kansu ba za ka yi ba akwai saba Allah subhanahu wataala ba za ka yi ba abin ba zai cuce su ba amma kai ne cuce ka sai da nan da irin cuta ce in cuta ce za a iya ɗauka ba matsala haka za a iya jurewa to nan ba matsala sai kai idan kuma cutar ta gaske ce to Allah ya ce wala tuqu bi aydikum ila tahaluka to wani zai iya ce mana a'a ba ga ibnu umar ba radiyallahu anhu abdullahi ibn umar an san shi ko sabon manzala mai bin sunnan manzala sau da kafa ya auri wata mata yana san ta sosai yana san ta sosai sai umar ya ce ya sake ta radiyallahu anhu umar ya ce ya sake ta wata hanya ta shirya yanzu tana jikuwa ka sai zai zai nan mahaifiyar ta ce a saki kawai a saki uwa ya mai ɗaya goma sha biyu ba ruwan ta ita a yi saki uku ta ce yan bayan ya saki uku ba ta tsine ya za a yi bari ka ji na umar radiyallahu anhu umar ya ce sake ta sai abin ya ce magana manza gaban manzala alaihi salatu wasallam sai manzala ya ce ya abdallah يا عبد الله بن عمر أطع أباك كي عبد الله بن عمر كي وما يكون كبيريا كي مكينا كسكين دكما سيسكين yanzu kenan hajja ta samu hujja uwar yaya mai yaya goma sha biyu a gida ta zama gishi-gishi eh yaya da yan mata da samari da yan yangu-yangu da kanana da kowa ta ce a sake shi kenan ga hujja ku malamai suka ce ina ai yanzu umarin ba a zartar da shi ba sai da aka gaban manzo Allah alayhi salatu wassalam kuma manzo Allah shi ya san abin da ya hango ya auna akai kuma sannan ke hajiya yanzu kina hada matsayin ki ne da sayyidina Umar da kai sayyidina Umar ɗaya ne misali ai ba da suke ba ko sayyidina Umar ba shine fa mutun nabi fa addinin musulunci bayan manzo Allah bayan Abubakar sai sayyidina Umar manzo Allah ya ce idan shaydan ya hawo hanya Umar ya hawo hanya shaydan canja hanya yake kan yi shi zaki haɗa kanki da umma ya kamata a auna sosai saboda wasu daga cikin iyaye sun sa tarbiyya ta rushe sosai sakin aure ba wai rabuwa ce tsakanin miji da mata kawai ba musamman an samu yaya kuma can mata ta abdullahi bin umar daga cikin maganar dan da malamai suke faɗa cewa kyakkyawar mace ce su ta ɗauke masa hankali abdullahi bin umar mutum mai riko da addini mai zuwa sallah a cikin jami'i mai kiyamul ne mai waye amma wannan mata tun da aure ta jami'i ma ba samu yake sosai ba ko ko ba zuwa ta shimfiɗa ya'ya da yawa ba amma ke yanzu abin da ke an saki wannan uwa ko da a gida akwai wata dan wata a gurin wata inji mata sai a hankali shi ne ga yara sun fara lalacewa mazan su da matan su. an fara samun takun saka an fara rigima tsakanin ya'ya da mahaifansu wancan labarin da na baku na wancan yaron a shi yaron cewa yake shi akan ya haɗa ido da wannan mata gwanna mai musu saboda ta koran musu uwa lokaci daya duk da cewa kuma duk da matan da mahaifinsa ya aure ta dole tana da haƙƙi ne kyautata masa a matsayin a matsayin ta na matar ubansa kuma matsayin ta na muharramarsa ko muharramarsa ce babu aure ga su amma wannan gaba tana nan to da haka idan ta yi umarni da saki in abin ya kwabe shine gidan sai ta tafi gida ita matar ba ta tafi gida idan hajiya ta sako an nuna mata matsalolin wataƙila ma zuwa gidan ta yi Allah ya taimaki ba haushe ma yana da yaji ko a yaji da yawa akan auna eh idan aka tafi yaji da akan auna mutum ya ga zaman rayuwa bayan matar sai ga sun shiga sai ta su gaba ɗaya an gyara to da haka wannan ka'ida ce duk wanda aka ce wanda aka ce aiwa umarni a masa biyayya da mahaifa da shugabanni da na gaba duk wanda ya umarce ka da abin da ya saba wa Allah to banda wannan Duban da ya umarce ka da wata tsiya da wani tashin hankali ban da wannan duban da ya umarce ka da abin da ka cutu ban da wannan ana kuma samu a malamai na sufiya sosai sai a ce malami ka rufe idan ka kawai duk abin da malami ya faɗa ka yi wani dalili wani labari ake ba wani malami ya ce wa muridinsa ka dai ka kashe mahaifinka ya ce ka je ka kashe mahaifinka yanzu ma suna can ka je ka kashe su ya je isa mahaifin suna dawo mahaifin sai kashe mahaifin ya dawo ya cika umarnin shegu malam ko ya cika umarnin malam ko ma dai ne kake lashe da shi da ya zo ya ce na kashe ya ce karanta mahaifin da kashe ya ce ya yi ba mahaifin da kashe ba wannan ba mahaifin ka bane wannan ba shi ne mahaifin ka na gaske ba ba mahaifin ka bane wanda ka kashe din shi kuma sai ya gode wa Allah ya kashe wanda mutumin banza kaga na farko ya rage shi ya ce shi shege ne ko ba ka bane na biyu an yi kisan kai ko da zina yake ba zori mai zina. shi ai doka da oda ba a hannun mutum ya take ba ko a hannun hukuma ke. kuma Allah ce sai an kai ba. kuma da lil firash inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan kisan kan da aka yi ya raina masa hankali so me ya nuna masa shi Allah misal ne shi gaibu ya sani ya san gaibu ne to ya aka yi zai tura shi ne kisan ko zai yi wannan da'awar to da duk wanda ya maka irin wannan umarin ba za ka taba kuma mun fada farkon karatu mu kaka dauka wai wani ya fi mahaifin ko wani ya fi mahaifinka duk ilimin sa idan ilimi ne shi sai ya kamata ya nuna maka muhimmancin mahaifanka kamar yadda manzo Allah yake faɗa mana kamar yadda Qur'ani yake cike da wannan ko to da haka dukkan wani ko wata ko wata kungiya da zaka shiga a ce za ta saba wa mahaifa ko wani group ko wani malami hamshaki da kake ganin sa in ya baka wannan umarnin kasan dai anan ko da sauran abubuwan sa daidai yake to anan yayi sabo kan tare ne kan ne ba ne daukar doka a sa kuma Allah ya ce wai a menene sai an kawo shaidu guda hudu رأي العين الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة والذين يرمون المسعد ثم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة كما تأجي وإنما لمن أزاني شما تكنا كافا تهمتش لو كنت كسا سينفار مثلا إيه مولانا ثمانين فجلدوهم ثمانين جلدة سينفار مثلا مولانا ثمانين سنة تهمتش لو كنت كسا Allah subhanahu wataala ka sa mu dace wannan da yake nan da haka birru walidayhi wa in zalama ka ji hadisin yanda ya kamata ka fassara shi kuma ka ji hukuncin babu linil kalami li walidayhi babin da yake bayanin tausasa harshe ga mahaifa حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثنا طيلسة ابن مياس قال حدثنا قيسلة ابن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لي ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله قال أحي والداك قلت عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر دقا طيسلة ابن مياس قال يا كنت مع النجدات na kasance tare da wani mutum da ya ransa najid bin amir al-hanafi shi ya kira da mai cewa shi wannan najid yana da wata idea mara kyau cewa duk kokari ya kai karama inda ya kafe akan to ka zama mushriki zinubai kanana yake ganin masu yin su sun zama mushrikai kawai sun kafir to shi isa su ashabu ne da suke ganin kananan zinubai a matsayin manya to amma shin akwai zinubi karami akwai karamin zunubi akwai karamin babban zunubi a zunubi har karami eh a zunubi har karami ya ce eh da ɗan gida wata ya ce eh to faɗa mana yanzu sabawa Allah shine karami la ilaha illallah a saban Allah sabawa Allah ba yanzu ko saba mafi ne ba babban abu ne ko ballantana saban Allah har karami a ciki kare a ɗin ta su ta dan yi da yanzu ko A akwai karami amma ba an an duba wanda aka saba ba in ka duba wanda ka saba dukkanin ne, ko amma ka duba yanzu misali da wanda ya fito sai a shari'a ya fari, da wanda ya kisan kai shi ma ya tuba zurbansu daidai ne kayan ka kalli in ka auna zurba ya ga da bambanci ko wannan da da kuma wanda ya ce banza misali shi ko da kalmar ka ɗauka in ka wani inda aka faɗe ta da wanda aka faɗa ai kaga kan girma ko kalmar banza an ka ɗauke ta misali in ka samu mate tsara sa'anni a gurin su ba komai ba ce wani lokacin ma ya boce ko a wani lokacin ma a gurin duk da ba a so a dai a ringa irin wani amfani da wannan kalmomin amma mafi yawancin gurare eh, yabo ne in su ce shege na irin su waye ko wani lokacin mutum ya burge ne ma ake faɗa masa ko ba haka bane to amma an ka wani wanda ya yi sama da kai a shekaru ka faɗa sai ga amma kallon mara tarbiyya idan kuma kalli wani baffin ka faɗa masa ba duk kalma ɗaya ba muke amfani da ita da bambancin guri ko in kalli wani baffin ka faɗa masa ba kaga wannan ta kuma tashi martaba ta kuma munin ta ya ƙaru balantana kuma kalli mahaifi ka faɗa masa ko to balantana kuma kai amfani da gurin manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma ka cancanci hukuncin kisa an gane to haka zunubi a karan kansa in ka auna shi wani zuwa wani akwai babba akwai karami wani kan yafi wani shi sa ko da ukubar ai mataki mataki ce ko ko ka gani a shirka ma akwai asgar akwai akbar inna shirka la zulmun ka kenan akwai zulmun sagir kenan ko wannan an ce azim an gane da ko suka ringa shirki burko irin wannan na ce sun zunubi akwai babba akwai karami akwai babba akwai karami man amma ban an duba wanda ka saba ba in ka duba wanda ka saba wa dukkan sun zunubi babba ne kuma yana da cin abin da yake mai da karamin zunubi ba ne ka raina zunubin ba na ce wa zunubi yana sa karamin zunubi ya zama babba raina zunubi yana sa karamin zunubi ya zama babba ganin cewa zunubin nan ya fi karfin a yafe ma girman zunubin ya fi karfin a yafe ma shi ma yana mai da karamin zunubi babba wato kai sabo ka ganin saban nan ya fi karfin rahama Allah to shi ma wannan ya fi saban girma jin cewa zunubin ya wuce Allah ya gafarta ma to ya fi zunubin girma an gane to su dai na nabidat sanan ga me amfanin manyan zunubai da kanin zunubai a suka sani saboda ruwan alwala misali kaga yana wanke zunubai ko sannan jira duk gaba ɗaya tana wanke zunubai ta ku zuwa masallaci yana wanke zunubai sallolin gaba ɗayan su maza ce kamar wani swimming pool na kake da shi a gida za ka yi sallah guda biyar to a rana kamar kai wanka ne so biyar suna wanke maka wannan zunuban tare da an gane to shi ne su kuma suke kallon ƙananan zunubai a matsayin manya to shi ne ke faɗa shi tsai salatu ya ce bin mai ta ce ƙala kuntu ma'an na dizaki na kasance tare da wancan mutanen ashabu na bin amir alharafi ƙala fasattu zunuban ya ce sai na samu wasu zunubai na faɗa cikin wasu zunubai la araha illa min al-kaba'ir shi ina kallon wannan lalle manya manyan zunubai ne a gani na yace fa su zalika kalli ibn umar sai yazo gurin likita amma na ɗabi'u da halaye malamai kenan ko eh in ka fada cikin tasu kai wani sabo ka rasa yadda za ka yi to ka samu malami mai amana mai hankali ba ka samu mai bauta ba wasu ba ta bambancewa da malami da malam malam duk ba sa iya bambancewa eh yanzu boka malamin sunansa dan duba malamin sunansa duk wani mai taimako ma ko da kiran kiransu to wancan dai hadisin da muke ta isa rabuwa gare shi wanda ya kashe mutum 99 a ga da na ɗarin wa ya samu mai bauta wani ya ta wanda ya gani da bauta ko gan shi misali ko duk wanda ya gani da gemu ko duk wanda ya gani da kasan carbi duk shi kenan an samu malami ko ba ka ki gani ba a malami wanda ya karatu shine malami wanda yake karatu shine me malami mai bauta in yana yawan bautar sa yana bauta amma hakan bauta ba za ta bashi ilimi ba sai ya koya al-ilmu kuma bit ta'allum al-muhim sai ka samu malami tsatse mai hankali ka faɗa masa shi kuma ya maka tambayoyin da ya dace sai ya faɗa maka ya za a yi kamar yadda kake samun likita akan cututtuka na gangan jiki wannan cututtukan zukata ka samu malami kai masa bayani wa yas'al ulama wa yaqtadiya bil muttabi'in li sunnati ibn ilmi akhdari ko yace ka tambayi malamai kuma ka tashi koyi ka bi koyi masu bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka fanci fa mai alari inji me me mai akhdari an gane akhdari da muke karanta ka karkade shi da gani akwai wannan magana a ciki to sai zo ya samu malami malami na Allah ma kuwa Abdullah bin Umar ni'ma rajul Abdullah mun karanta a ko qala ma hiya sai Abdullah bin Umar ya ce menene suwaye zurban da kai faɗa mun muji ya kai qala kaza wa kaza yace kaza da kaza eh kaza da kaza alfaz ne na kinaya malamai suka ce yana daga cikin idan an zo bayani an riga an yi wani sabo to ba fa'ida anan ya faɗa mana kaza da kaza yi ya zo ya faɗa ɓaro ɓaro ya ce kaza da kaza yi ila anan wani yana yi sai ya raina su ko a halin kuma faɗa cewa raina ƙaramin zunubi yana mai da shi babban zunubi ko saboda ai ka raina wanda ya hana ne misali a gidanku a gidanku sai mahaifinka ya aike ka sai ka ɗan yi dole ka je ba zai jawo shi kuma da jawo shi ba amma ya gida sai ka ce ba zan je ba shi ne baka kaga wani aire ne baro baro ko kaga ba kamar wancan ba wancan da kai kai ce wani ya baka kaza ba wallahi ba baka hakuri wallahi kaza ka bada uzuri ka kana jin cewa laifin ne amma wannan kana kallon ta ba laifi ba to fi zunubin girma to shi ne fa'idar rashin faɗar zunubin da ya ana dan da ya fara mana kaza da kaza sai kana cewa ai an karanta ibnu umar ya ce wannan kananan zunubai ne ai wannan ba ko in kana sai karana sai ka ci gaba da yi to nan kuma raina sun da ci gaba da yin ya mai da su manyan zunubai sai ka halaka an gane to shi yasa so tari akan boye suna ko ne laifi man an tashi ruwa sai a boye sunansa saboda me idan an faɗa maka sunan nasu ne za ka karu da shi shi bayan ya tuba wanda ya tuba kamar wanda bai yi zunubi ba to inda an rawaito da sunansa baro karo sai kai ta kallon da wanda ya wannan laifi an gane to yana cikin hikima ta ruwaya yace sai na faɗa mata nace kaza da kaza ne kaga ya faɗa ibnu umar amma mun kuma ya saka ya mana qal sai sai laita hadhihi min al-kaba'iri yace wannan abubuwan da ka lissafa ai duk ba ta cikin manyan zunubai me yasa ya faɗa masa anan da zuwa ya ya raina su sai ya faɗa musu manyan zunubai ne saboda rainin yake mai da su manya kamar yadda na faɗa amma tun da yanzu hankalinsa ya tashi ji yake shi kenan shi nan masbo ba mafita to su ake a samu masa mafita hankalinsa ya kwanta ko shi sai masa laita ta harihi min alkaba'i wannan ba ta cikin manya-manyan zinabai sai ce masa hunna tis'a ai guda tara ne guda tara za a jero a nan amma malamai sun lissafa manyan zulubai suna da yawa har da littafi su tunda guda sunansa al kabayin Allah ya sa kuna da lokaci wata kila ku gayyato ne ya rinka karanta muku su dai bayan da littafi ne su guda sunansa al kabayin hmm a ah, <laughs> a dai ne mu wani Allah ka sa mu dashi to amma su shine ne duk zunubin da ake da haddi duk zunubin da yake da me haddi kabira shi duk da yake da la'anta kabira ce duk da manzo Allah ya barranta ko Allah ya barranta da nashi shi ma kabira ce an gane kuma da abubuwan da muka faɗa da duk da ka raina ko kuma ka dage kake ta yawan yin sa duk wannan yana sa su cikin kaba'ir an gane to duk ka dauki wannan shine babit din su wato formulas sai ce hunna tis'a yace guda tara ne na farko shine al-ishraku billah yi wa Allah shirka shirka kan inna shirka la zulmun azim shirka din shi zalunci mafi girma zalunci shine ka aje abu ba a gurbin sa ba to in kai shirka ka dauki bauta ka sa wanda bai cancanta ba waye ba kowa cancanta da bauta Allah wanda ya halitta shi ya cancanci bauta to in ka bauta wani Allah kayi bauta kayi zalunci mafi girma mafi muni kuma wani zai ce shi ba bauta kowa yi eh shi ba bauta kowa ko ga sanan ma gani psychologist ko ba sa bauta kowa shi ta ce ana yahudiyatun wala nasraniya wala addinu bi ayyidin inda wata mata tana debate da ita da uh, abdullahi kuli ƙarya take tana bautawa wa take bautawa san zuciyarta ko afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ba ga wanda ya dauki san zuciyarsa shine Allah sa ba wa adallahu Allahu ala wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi dole kana bauta ya bawa Allah yau ka. kullun lahu abidun ka so ka ki bawa ne kai ka bauta wa Allah ka bauta wani can an gane da haka dai in dai mutum ya shirka to zalunci mafi girma إن شرك لظلم عظيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الله كلمة من الشركة zamu zo wayanan duk ɗaya bayan ɗaya zamu same su a gaba da haka mun bayani da saboda lokaci babban zunubi jigo gagarumi mai turmutsa mutum a jihar nama. na biyu shine kisan kai shi ma nan karatu biyu da suka wuce mun wannan bayanin ko mutum ya kisan kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kiyama wanda aka kashe zai riko kansa a dama ya kuma wanda ya kashe shi a hagu gaji sa suna tsartar da jini ya nufi Allah subhanahu wataala yana cewa ya Allah ka tambayi bawanka me yasa ya kashe ni ya kuma ka sai kotun Allah ba kotun duniya ba a wasu kotunan da za a je mai laifi daban Allah ka raba mu da zalunci wani ya kisa a yanke masa hukuncin kisa ai komai sai a ba wasu cin hanci su je su wasu makiyaya a daji kawai ba su je wasu gari ba a je a kashe su a maimakon wancan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kisa nawa kenan Allah karba mana cin hanci shi ma cin hanci shi yake kashe komai to a kotun Allah kuma ina la zulmal yawm shi al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat لا ظلم اليوم او نرى انا بقى يتشي لمن الملك اليوم ايه يزينا وانم يا ملك بامي امسا هو يسمي شيء لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله تعالى الله يكفي شيء تتابعه to da aka kisan kai munin sa ya kai muni mutum yana cikin yarwa cikin addinin sun matuƙar bai taɓa ran da Allah ya haramta ya taɓa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما من جميع بيان ساتي بي دسكوشي wal firaru min az الزحف da guduwa a fagen fama gurin gumurzu gurin yaki an tafi mumine da kafirai za a kara sai ka gudu to wani yana cikin manya-manyan zunubai me yasa saboda na ɗaya ka sare wa mummune gwiwa na biyu ka ƙara wa kafirai ƙarfi haka ne ko ba ka bane idan ka je ai manzo Allah ya ce sun tubi ruwa mai masal da shahara. Allah ya bani nasara da tsoro tsoro in abokin gaba ka ji tsoron ka to ka masa kayan farko kayi na biyu kawai ke jira to idan ka je aka ce an je an zama an yi sahu za a fara yaƙi sai ka gudu duk abokan tafiya ka jin tsoro su fare wani ma sai mai kai anya ne ma kuwa ba zan gudu ba eh kai shi ma sai ganin anya ba zan sulale ba ko to in duk kuka sulale waye faɗi musulunci ne ya faɗi su kuma wancan mai zata tsara ƙarfi ah sun fara guduwa fa sai su bi su to shi yasa mummuna abu to amma akwai nan sanda ka ya halitta da gudu Allah ya cewa ya ayyuha allazina amanu ku masu imani idza laqitum ladina kafaru zahfan idan kun gamu da kafirai sun yi do sun yi kanku a gurin a fagen fama falatu walluhumul adba yace ka ku juya musu baya an san addubur ko mazaune ko to shine kaga sai aka yi amfani da wannan kalmar dan kaga abun kunya ne kana mutum namiji wasu kawai su ka juya tidi tidi kana gudu shine fala ta lumu na riba ku duya musu baya wa man lihim yawma idin duburahu wanda ya juya baya a irin wannan guri a wannan rana illa mutaharrifan liqitarin aka ta kai to gaciya idan ba wanda yake da wani salo na yaki ba yaki dan zamba ne alharbu khud'a inda manzo alaihi salatu wassalam sun ci wata nan sai aka ce to bar azgar su a samu wasu sauka sai su gudu amma zagayawa za su su kuma ya su kuma a suka su togo shi ke na taya musu kofar rubu a ga wannan salo ne ya yi shi ne shi illa mutu harifan liƙitalin sai mai wani salo ya yaki an mutu hayyizan ila fi'atin ko kuma a ba ku da yawa adadin ku bai kai nasu ba kamar yayi ne ba ku da yawa su biyu ne kai kadai ba za ku gudu ba za ku gudu ne su biyu kai kadai الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين من أقول مئتين عشرون ما ساقري سيصل الله مثل دريب وإن يكن فإن تكن منكم آه، مئة صابرة كي عفوا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين من أقول مبدا تري ما ساقري يصل الله دريب دار فرقوا يا أيها النبي حرب المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين شنو أسألي in dai akwai musulmi ɗaya kafiri goma su ba zai gudu asali ke to Allah ya ce al'ana kafafa Allah wa ankum yanzu Allah ya muku ya sauƙaƙa muku saboda mai wa'ayi ba annabi kun du'a ya sakuna da rauni bayan ya kun minkum ya tun sabiru tun yaghlibu mi'atin akwai guda ɗari masu hakuri za su yi mutum ɗari mu shine mai sai in su bi ne kai ɗaya kaga dai mutum ɗaya mutum biyu kenan ko to ba za ka gudu ba nan ma to yanzu da'afun ayya wuce gona da iri wannan fasa ba ki ga haka yanzu da haka ma ina ya wuce gona da iri saboda malamin musulmai sun bar kan hanyar da Allah ya dora su akai kuma yanzu ma ka dauki mata makami ka ce zaka fita wani su sa kai kan gari shi san kai ne wannan ai ilqau bi nafsi da taruka ina naka yau wala ka yaka da takobi takobi wannan sai an zo kusa da kusa wani kafin ka zo abin da za turo jirgi empty empty ya zo ya rusa gari in ka harbo shi kawo ruwan banza shi sa Allah ce wa a'idu lahum matba'atun min quwwati wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallah duk wani shirin da zaku da ba zai tsorata kafirai ba ba ku da shiri yake sai shirin da zai tsorata kafirai to da haka yanzu babban makami babban makami na jihadi shine ilimi ilimi na boko da na addini an gane saboda shi ne ke samun technology duk kere-kere da kirkire-kirkire ko to shi musulmi mutane suka bari shi musulmi suka bari shi kamar gaba akai to in sun samu ilimi da kan ne kuma shi ya zama super power shi ne za ta zama ana tsoron su amma yanzu haka da takobin za a tsorace ka audu ka san da duniya take ciki kuwa an gane wannan to me ne muke so mu ce ba za ka gudu ba sai da wannan dalilan dai na farko misali salon yaƙi dalili na biyu sun fi ka yawa uku ne fira dai dalili na uku a yana da makami baka da shi an gane to duk irin wannan da ire iren wannan da yayi sun ya sa mutun ya juya baya amma an kai juya to ka rage musulunci nasara shi ma da yake kare barna bai gudu ba kai kuma da kake kare gaskiya sai ka gudu fa Allah ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun shi da wal firaru min az-zahfi wa qalfu al-muhsana eh babban zunubi na gaba shine sharri kadafi jifan mutum mace ko namiji da zina ko wani abu makamancin haka shine qalful muhsana da jifan katangaggun mata da alfasha shi ma yana cikin manya-manyan zunubai in ji manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu abu ne mai sauki musamman ga masu zaman kan hanya shi sa manzo Allah ya zaman kan hanya in ba dole ba ce na hana ku zaman kan hanya ta ce manzo Allah za mu da gurin zama kenan su tun da aka ne ku ba hanya ta suka ce mai ta ya manzan Allah ya ce rabbul basar wa adam adab wa rabbul salam wal amru bil ma'aru wa nahy 'anil munkar to lalle ka kama zama kan hanya wani abuwan sai kai su lakar garin tsayido kuma ka ƙi ta kyamaci kakkai cutar da kowa mai tafiya ko mai dawa mace ko namiji ba ruwanka garin tsayido da umarni da kyakkyawan aiki da kuma hari da eh in ka ga wani zai yi aikinka ne wannan in ka zauna kan hanya to aikin hizba ya kama amma kawai yarinyar mutane da ba ta sa hijabi an samu ci gaba wata kila ta ji wa'azi ta gane ta fahimta tana so su koma zuwa ga Allah ta fara sa zulmi yin hijabi tun daga sama ƙasa sai ta shi ne da ta wuce uku to wallahi wannan kalmar da mutum ya faɗa shi sa maza a ce bawa yakan faɗi kalma kalma ɗaya kawai ah maza Allah ya ce wa Mu'adh kuffa alayka hada ya ce ka kiyaye wannan ya nuna harshensa mu'azu ya ce ya rasulallah wa inna la mu'akhaduna bima taqulu altinatuna ko bi altinatuna aw kama qala alayhi salatu wasalam yace yanzu sai kama mu da abinda harshen mu yake faɗa maza ta sakilat ka ummuk yace kai ka amma baka da ganewa mu'azu yace wa ya kubbun nas fi nari illa hasaidu alsinatihim yace me yake sa mutane su ci da baki su tuntsira a cikin jahannama fiye da abubuwan da harshen su ya girma baka ji ba gani ba kawai ka faɗi kalma kai ka ƙarar da komai ba kuɗi ka samu ba ba wani daɗi za ka samu na duniya ba ba wata martaba za ka ƙara ba kuma ka samu zunubi in al'abda la yatakallamu bi kalimatin min ghadabillah la yadhunnu anna tablughu ma balagat ko la yulqi laha bala yazillu biha fi an-nari akthara mimma bayna al-mashriqi wal maghrib da ruwayan hadisin daban-daban ba wa kan furta kalma guda daya wacce ya ta zama da shi a nama? kalma ba daya fiye da nisan tsakanin gabas da yamma Allah ya kiyashe mu ka iya bakin ka in zaka zaman kanya kuma ina zaka yi ka san me za ka ringa faɗa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullum ulaika kana 'anhu mas'ula kar ka shiga abin da baka da ilimi a ciki ka ce ka ji baka ji ba ka gani baka gani ba afral fira in inji manzo Allah mafi girman ƙarya an yi yuriyar insanu ainihi malam taraya dan adam ya nuna wa idansa abin da bai gani ba mana manta wata ran ungon a can wajen police station ko aka kamo wasu yaran mata za a yi police station su sai muka ga mutane an taro sai nake tambaya me ya faru ne wani yaro yana bayana da shi mana tambayin me ya faru ba mu sani ba muna yan gaba sai wani ya tambaye mu me ya faru mu ba an tambaye mu ba mu sani muna tambaya ne ba mu sani ba da yau ah. sai wani ya tambaye mu me ya faru kawai sai yaron ya fara bayani ai kaza suka yi aka kamo su kwane ne wane ne wallahi kawai labari ya ringa fito ikon Allah to dole za ka yi Allah subhanahu wa ta'ala bayani ranar kiyama kalma ce za ka faɗa ta dagula maka lissafi a ranar kiyama ta duma maka wa wasu a cikin ayyukan kana alkhairi Allah ya kiyashe mu ya ce wa aklun riba da cin riba riba da ake rainawa ba eh riba da ake gani da nau'o'inta guda biyu da ribal fadl da ribal nasi'a me ribal fadl eh goma ga naira shinkafa da shinkafa a bada wannan fere wannan naira goma da naira goma ma wannan ka bada sha biyu a baka goma ribal fadl kenan ribal nasi'a shine karanta masa goma bayan kwana biyu sun zama ashirin an gane an ba karancen naira goma ƙarshen wata za ka biya ƙarshen wata ya ka biya ba a ce to sun zama sha biyar idan ya ƙara wata ɗaya sun zama ashirin wata biyu haka za shi ta tafiya to nan din sunansa in ka ga masu farfaɗiya a lahira masu cin riba ne alladina yaquluna riba la kumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min mai almas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu wa harrama ar-riba riba mu zo babanta ita ma insha Allah amma mummunan abu aba ce lalle haka ya kamata mu kiyaye ta mu guje mata kar ka bari ta taru ta shiga cikin dukiyar ka yi kane kane har ya kasance baka iya zame ta da ta fara taruwa ɗauke ta ka je inda za a yi amfani da ita za ta amfanar da musulmai da musulunci an gane a kai ta ko gyaran kwata ko wani aiki duk dai na alheri a jiya ko a kai wasu marayu su cinye amma kai dai kaka haramun a kanka ya ce zai samu lada na ji malamai da wasu nasu fitowa ba samu lada ba za ka samu lada mana ladan me ladan kaƙi ka bi abin da Allah ya ce ka bi ko ai kana da maka ci ka ƙi ci to cin da kai tunda kana da maka ci inda za ka cin a manzan Allah sallallahu alaihi lokacin da yake magana sadaka yace mutum ya kusanci iyalinsa ma sadaka ne sahabbai suka yi hawa kisa yanzu mutum ya je abin da ransa yake so shi ma wannan sadaka ne ce ya kuke ganin ya je gurin haram zai samu zunubi ko bai samu ba to ga nan ya kake ganin in ya ci da zunubi ko babu to haka in ya fitar da ita ya je yayi shi ma da bala wannan wannan fatawa ta cewa babu babu babu lada ita ta samu mutane da yawa suke tafke ta suke bayaro ya ji zaka da wancan tun da in ya ci akwai zunubi to an ko ya ki ci saboda tsoron Allah ai ya bar zunubi saboda Allah ko kuma ka ce wannan babu lada madibo dan kaje ka kai ta gurin inda zai yake alkhairi da can kaje ka gidan marayu gurin talaka duk da yawa wa alaikum assalam ko ce dirriba riba ce duk ko ce dirriba sunan ta riba dirriba sunan ta riba aha ta banki mai bambanci ta wanda da banki kowace ta banki ta taro ka bawa bankas ɗaya mota kaje ka irin wancan guraren kwaso a bakka a makakashi ka kai wanda ya kamata ya halatta su kuma kakka ba yayanka ba ko eh ko wallahi ya'lamu nafsun min al-muslih kai ce ai ni ba zan ci ba kuma sai ya warbani ba baka kika ba yayanka bakin ka shi ma ya ba yayanka na'am yanzu ma malamin da yawa kare baka kiransu wasu mu'amala in ka ki abuwa da yawa su tar, amma kai me zaka kai kanka ka kaucewa ribar karkaci alladina ya kulunar riba Allah ya shi ko gane ta masha Allah mu je saboda lokaci lokacin mai ya wa ilhadun fil masjid da ta'addanci ya zalunci a masallaci wal iyadu billah ta'addanci a ko'ina zalunci a ko'ina munan abu ne amma guri kamar yadda muka faɗa ɗazu ɗazun nan sako yakan ninka zunubinsa duba da inda aka yi shi da yanayin da aka yi shi da gurin da aka yi shi da wanda aka yi wa ko muka ba da raba an an an tsallake ko to wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya me so ba shi yana cewa ka cuta balbal ko to me so ya cuta balbal gudan dini ma ko ko dukiyar maraya Allah ce ina lazina kuna amwalin yatama zulman masu dukiyar maraya dan zalunci cin dukiyar maraya kala biyu ne akwai na adalci shine wa manka na ganiyan falista'at wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kana kan dukiyar maraya kana kokarin juya ta da haɓaka ta dan kar ta kare dan kar ta sarwanta da kar ta balbace ka kana musu na aikin alkhairi kana da hali Allah ya wadata ka to shikenan ka haƙura ka basu ba sai ka dauki komai a kai ba kai dan Allah Allah kadai san yayin da zai biya ka kuma kai ma za ka zama mamaci wata yaran ka su zama rawa insha Allah Allah ba zai tozar zama kana ka ba aljaza'u min jinsil amal amma ka da hali in ka tafi neman naka duke ta tozarta in kuma ka zauna to me zaka ci kai sai ka ce fal ya'kul bil ma'ruf ichi daidai yanda shari'a musulunci ce da yanda al'ada mai kyau ta yadda kada ram kada eh kai yace sai ya girgirge shi ake sana kaza yake sai diba dai wanda su zo muke a dibi dai dai gurgudo kai ya cutar da su kuma kai cutar da kansa an gane amma ba ka ba wanda yake cin dukiyar maraya dan zalunci ka danne ko ma kai denying din cewa asali ma ba nasu bane naka ne ko kuma suna hannunka amma ka ki faɗa musu ba ka ba su labari ba su ba san nasun bane amma ka ki ba su labari ko kuma sun san nasu ne ka san nasu ne a maka musu fun karfi saboda ka san Najeriya ka shiga ka fita to shekara nawa maka a cikin gida ne Allah da ya ce a faɗa maka tun a duniya ka sani duk ɗaya wuta ce wallahi ka ɗauki garoshin wuta ja ka jefa a bakin ka haɗe ka taune ya fi maka zaƙi da daɗi da garɗi akan ka shigo ke maraya wallahi saboda wutar lahira ninkin wutar duniya ce su saba'in an gani cin shi ba ka taɓa ɗanɗanawa ɗanɗana ka ji kafin ka tunu ke maraya da ko shi ka fara watsa a bakin gani in ka ga za ka iya so sai ka ci lallai dukiyar maraya ba karamar guba ba ce mutum yake ciki inda ma ya akulu na fi butunihim nara ba abin da suke ci a cikin cikin su in ba wuta ba wasa ya launa sa'iran kuma a jahannama makomar su wutar sa'ira Allah ya kiyashe mu wuta ciki da waje kenan in and out sun ci wuta kuma za su shiga wuta lahum min jahannama mihadun wani min fawqiha gawash Allah ya kiyashe Shi shine wa akul mal yatim shi ma za mu zo bayani akan maraya a cikin littafin akwai babu wa ilhadun fil masjid da yin ta'addanci a masallaci ina barayin takalmin masallaci sako zuwa gare ku eh, ina barayin amplifier ina barayin mic ina barayin charger haka charger ko fanka bayan nan aka je wani masallaci aka yi operation aka kwashe komai aka ba fanka guda ɗaya barawon yana da imani saboda ka an sallah sallah cikin zafi <laughs> ba abin da ya bari to kaji wa ilhadun fil masjid ta'addanci a masallaci sata a ko ina mummunar abaci amma sata a masallaci ya fi masallaci kamata ya ka kawo barayi masu hankali duk da barayi ba mai hankali amma satuwa suke su zo su gina masallaci ko duk da Allah ba zai karɓa ba kuma ga sabu kirki suke saboda ina na ta'ala la yaqbalu illa al-khabithatu lil-khabithin amma dai barawa mai hankali duk abin da zai yi baya taba masallaci baya taba iyaye ko ba sa wani wani abin tashin hankali abin bakin ciki shi sa manzo Allah ya farga sai da ce la yasriqu sariqu hina yasriqu huwa mu'min barawo baya da lokacin da yake sata alhalin yana mai imani wani barawo ya zo masallaci ya sace abin da zai sace na kasa yana so ya sace gulab da banka ya ga shi abin da zai taka ya tattara qur'ani ba wal iyad billahi tattara qur'ani ya tsiri da su ya taka qur'anai ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار munin ya kai munin to ko munin da yafi kowanne shine akwai fa kasar nan ta ku Najeriya ba akwai mutanen da suke biya wasu makar saboda su je harami ana labbaik Allahumma labbaik Allah ya ce annabi Ibrahim mu'azzin fi nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq mutane sun amsa kira sun zo suna labbaik Allahumma labbaik su kuma yana yanke aljihu yana yanke musu a harami wal iyad billah tabewa da tabalbalewa ta kai dagula da malmala ta da malmala tsiyacewa tsiyacewa Allah ya haramin da Allah ya ce wa man fihi bi ilhadin bi zulmin Kainiya kawai kawai baka aikata ba kainiya ilhadin ta'addanci zulmin zalunci a harami ala ce nuziquhu min azabin alim wala ce mun ɗanɗana maka kudarka amma wai ka biya ta kanar ta Kano da wanda ya biya da wanda aka biya wanfa wai zai je harami sata za a je yankan aljihu za a je kwancewa alzai masu zuwa su baje suna bacci ka baje kana bacci ka kulle a nan ka sai a zuwa cire da gulagulai da komai wani gwalagwalanta ta siya wata bawa Allah da dukiyarta da ta da riyalolanta da komai aka ɗauki a ga macin amma da shi Allah ya kiyashe mu to da aka yi sata ko ta'addanci a masallaci generally yanzu barawa masallaci ba kai ya san yi sata misali iya sata kenan duk wanda barawa ya taɓa masa sata karmi za ga duk ne ba masallaci in ya zo takalmi kyau sai ya shigo da shi in bai shigo da shi ba kuma kowane cikin sallah ya tuno sai ya ringa kaga bai samu dumani na a sallah ba laifin wa laifin barawo sallah ta rasa nutsuwa laifin barawo ko na zulma a kansa Allah ya kiyashe mu na gaba waladhi yastaskhiru da wanda yake bautar da mutane shine yastaskhiru anan ko kuma yastaskhiru yake yin izgili ga mutane to duk bin da mutane ka sa mutum ya maka aiki ya maka wadago ya yi kace kacin ya kaɗi biyan sa kuɗinsa an kare na shi ne kare na masa hankali ko ko kuma ba'a sukuriya ka ranga wa mutum ba'a abin da ya kamata ka gane shi ne Tun lokacin da kai mutum ba'a ko da ƙirarsa ko ta wani kamarsa ko makamantarsa wai waye shi shi ne ne to da wa kake yanzu ko rubutu kai aka zo ka rubutun ba wa aka zaga kai kai rubutu ko kace baka iya to duk sanda ka kalli wani ka rena masa halitta to ba da shi kake ba ai tunda ba shi yayi kansa ba ka mummunan abu ne ha kuma masu bautar da mutanen ma duk fasarorin da ka dauka guda biyu ka sa mutum ya maka da wuka cinye ka ce karfi ya cinye to shi ma yana cikin manya-manyan zunubai na'am za mu zo bangarori daban-daban na wannan bangaren hadisi sai a muhallin shahid a cikin hadisin shine ma ne ce mana wa buka'ul walidaini min al'uquq da kukan iyaye saboda kangara ƴaƴansu kai kangara kai laifin da har zai kai mahaifanka ko ka ko ka ko kuma gaba ɗaya su biyu ko kai wani laifin da za ta zama cikin tasku da tashin hankali to wani yana cikin manya-manyan hamshakan zunubi ba fa sai ka zo ka yi musu ba su karan kansu idan kai wani abu da zai saran su ya ɓaci ko su ga cikin tashin hankali ko su yi kuka din yana ciki wani yaro ɗan daba ce to shi in ya sari mutum ma ba shi za a kama ba wani za a kama don haka shi ne wansa? haka za a kama duk da yana kuka yana komai aka faɗa masa ya to a shi wa wani ya sara ba yi shi ko wani daban can ya je yi wa a laifin hukuma ne ba laifinsa ba ta yi laifin hukuma ne ba laifinsa to duk abin da za ka yi mahaifinka su farin ciki ka musu biyayya ka musu nagarta ko da ba su kai kai tsaye ba ko ko da kwalliya ce in kai kai face face in sun zanga su ji daɗi to wannan ma kai kai nagarta kuma duk abin da za ka yi su faɗa cikin bakin ciki da damuwa to ka musu uquq ka butulce musu ka bujire musu wannan formula kenan ko da baka yi masa directory ba shi yasa manzo Allah a hadisan da muka karanta da babi na gaba yace yana cikin tabewa mutum ya zagi mahaifansa ko ai ba mahaifan nasu kai tsaye zaga ba mahaifan wasu ya zaga suka yarda to duk abin da zaka yi ko sun din farin ciki ga mahaifinka to wannan kyautata musu kenan ko da ba kai tsaye su kaiwa ba duk kuma abin da zaka yi ko sun din bakin ciki a gare su wato idan ya musu bakin ciki to shi ma wannan ka musu

iyaye in sha Allah wannan gaba ta tun za ta lokaci za ko mu zo gabobi masu kama da wannan sati mai zuwa an da lokaci da farko kafin fara sai ka tuna mana sai mu dora na'am an gane wannan qala li ibn umar ina ga lokacin mu ya zo ya ja sosai ko mu ƙara saditin ko mu tsaya inda yake a ƙarasa ba bayani na'am qala li ibn umar sai ibn umar yake cewa atafraqu an-nara shin wuta kake tsoro ne wa tuhibbu an tadkhula aljannata kuma so kuce ka shiga aljanna qultu i e, wallah nace i e, wallahi dama i e ai larabci ne wa yastanbi'unaka haqqun hu qul qul i kace i mana eh larabci ne i mana ita i wallah ita i wallahi haka nake so tsoron wuta nake kuma aljanna nake so na shiga qultu na'am qala sai yace ahayyun walidak duka nan muna so mu shiga aljanna ko ko mana tsoron jahannama to kaji mahallu shaida ciki yace ahayyun walidak me so shiga aljanna me tsoron kai shiga wuta to ya saurara wallalle wanda Allah ya sa yake da mahaifa gaba daya a raye ba karamar alheri ba karamin alheri Allah ya bashi ba so ya kamata ya ciri ba tun kafin ya kubce dama an ta wuce ba ta dawowa wanda kuma yake da ragowa guda ɗaya shi ma wanda kuma duk suka tafi ba to shi ma za mu zo babi na a gaba me mutum zai yi na yi wa mahaifansa biyayya bayan rasuwarsu insha Allah ita hayyun walidak shi mahaifanka guda biyu suna dare kultu indi ummi yace eh mahaifiyata dai tana dare qala sai yace fa wallahi ibnu umar shi na rantsa da Allah law alanta lahal kalam da zaka tausasa mata murya ka tausasa mata magana ai faqbid lahum ma janaha dhullu min rahma wa qur rabbi kama fala taqul lahum uf wa la wa qul lahum to da kan faɗa mata magana ta mutunci kana ce mata honorable excellence ko kawo mi yadda za ta dinga za ta dinga faranta mata hadiya sai to ai ba hajiya ba sai in ai insha Allah Allah ya hore min zaki je ni ya za ta ji a zuciyarta ba kawai ko ta ji daɗi ka ji daɗi ta ce to Allah ya gore ta zazzaga albarka to irin wani kalmomi shine lau alanta hal kalam da za ka ringa tausasa mata magana wa at'amta haqqa'am kuma ka ringa ciyar da ita eh kaka zama wancan su suyo tsire yasa babbar riga ya wuce ɗakin mahaifiyar sai kai ɗakin sa wa wancan tanta ya tsire tsohuwa ko yarinya yarinya <laughs> yarinya ta wajen cikin su tsire ko ita tsohuwa sai a ciyo mata goro haka ba ke yi ba to ka ji dai lau at'amta wa at'amta haɗa'am ka ciyar da ita musamman idan mahaifiyar tana buƙatar mahaifinka da mahaifiyarka in ba su da ƙarfi ya ga cin su ya koma kanka in kana da ƙarfin cire su ɗin da sha da su an gane to kuma wannan ka tsiran ka ba ma ya ka wala ya fula da ninkin ba ninkin akan ku bawa ka, ba na ka kai baka 50-50 in daga hakan za ka ko amma ka sani mata musamman sun tsufa kuma dama Allah ya ce musamman sun tsufa na ko in bil ganna na andakal kibar in tsufan nan wannan mulkin ma ya fi abin da za ka ba su ka ringa nuna mata ita ce mai mulkin ya fi abin da za ka ba ta ta ce ayin ayin wannan ya fi komai daraja a gurin ta Ta ce a bari a bari kuma wannan ya fi komai daraja a gurin ta. an gane to da ka ka kawo a ce a kawo mata kaza a ce komai za a karba a kai mata tukunin ta gama mulki ta ce a a dauka shi ma babu komai inda ba ba za ta gumbuda ba tana akwai masu wa eh, in ka san za ta gumbuda wani ka raba ka ba kowa nasu an gane yace a hayyun walida na'am wa at'amtaha ta'am ci da ita abinci la tadkhulanna aljannata majtanabta alkaba'ira to lallai ilalla in dai ya kaka tabbas la tadkhulanna da nuna tawkid lallai ilalla zaka shiga aljanna in dai har ka guji manya manya zunubai hadathana abu nu'aym qala حدثنا سفيان عن عن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كتوكي مصبك بكي نقص أنشي رحمة قال يتشي لا لا تمتنع أبن ذاك من شيء يوم أبو أحباه دسكيسو mun gama wannan babin Allah ka sa mu dace abin da muke karantawa Allah ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah kuma ka sa mu ringa aiki da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar da masu na ruwa na ne